fito janar ɗin 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya ce rundunarsa ta soma gina wata cibiya na musamman da zai sa ido kan yadda ake kera bumabumai da waɗanda suka sarrafa babuman da ma irin sinadaran da aka yi amfani da su wajen kera irin waɗannan bumabuman to Janar ɗin ya dai bayyana hakan ne ga manema labarai a garin Maiduguri lokacin da ya ziyarci wannan cibiya da yanzu hakan ake gudanar da wannan aikin ginin da kuma ya ce nan ba da jimawa ba za a kammala aikin wannan ginin da za su kasance tamkar makaranta ne da za a horar da jami'an 'yan sanda na musamman da za su gudanar da irin waɗannan ayyuka. sfeto Janar ɗin ya ce yana sanin da matsalolin da jami'an 'yan sanda ke fuskanta musamman ma na rashin biyan su allowance allowance har na tsawon watanni shida wanda ya ce an samu wannan matsala ne sakamakon rashin sa hannu akan kasafin kuɗin bara. rana amma ya ce nan ba da jimawa ba za a warware wannan matsala ibrahim idris din ya ce rundunar yan sanda a yanzu hakan ta kuma samar da wasu karnuka na musamman da za su dinga aiki a bangaren munagare da wajen jami'ar maiduguri da ake yawaita samun tashin bumabumai a waɗannan yankuna da kuma ajiye jami'ai na musamman da za su sa ido kan abubuwan da ke gudana a irin waɗannan yankunan speto general lungu ya kuma yi min ƙarin haske game da irin waɗannan matakai da suka ɗaukan kamar haka za mu yi using wannan makarantar ne to train koya musu officers namu kasan a police ma da what we call explosive ordinance department suna ke training wanda suke dealing da bombs da abunan da masu saka bomb a su da sauransu aiki su ne su take care of those uh, areas wato ko mitin za yi inda za manya za su je training din ba nan kasan ko duniyan nan wannan EOD team sukan zuwa su yi sweeping da equipment nasu to irin sun za yi training nan in addition muna da what we call TIB is a investigation team da muke da shi police masu bincike to su masu binciken wannan makarantar zai taimaka su masu binciken in an samu bomb ko bomb blast za su je su nemi fragment na bomb din su barbadin su a sai a bincika daga ina bomb din ya fito su a suka kira shi a wannan binciken za su za su gano shi to wannan team ne it is the british government da suka taimake mu kafa shi gwamnatin Birtaniya yes suka taimake mu kafa wannan team din to muna team din suna na yanzu a think so they will be 50 they will be growing in number to wannan school din sun zai training nasu saboda muke da su yanzu an kai su kasar waje sun yi training fact wannan school din is going to be helpful ba ma kan Nigeria ba a duk Africa we are going to use it dan da kamar batun ba makarantu kariya ko za ka yi mana karin haske game da yadda za ku bai waɗannan makarantu kariya obviously a yanzu a makarantun nan in each of these makarantar muna da four mobile police officers wanda aka attaching za su ta gadin wayannan matan da yaran eh su su ne muka yi attaching iya guda hudu kowane makaranta a jihar Borno jihar Yobe da jihar Adamawa and we believe uh, later zan zagaye wayannan makarantar a nan state din a Borno za mu zagaye makarantun a Adamawa za mu zagaye some of these schools a yume tun da inspector din ya zarci fara gwamnatin jihar borno wanda ya samu gana da mataimakin gwamnan jihar wato honorable usman mamman wanda ya kira ga inspector general din da ya kokarin tabbatar da an sake ceto waɗannan ɗalibai na garin chibok kamar yadda aka samu ceto waɗannan ɗalibai na garin dabci nan ba da jimawa ba inspector general din ya kuma zarci fadar mai mataba shehun borno alhaji abubakar umar ibn garbe el kanami da nan ma mai martaba shehun borno ya nuna masa godiya game da irin yadda suke gudanar da aiki a jihar da ma sake kira ga aspeto jihar din da su baiwa matasan jihar borno dama musamman ma na shiga aikin yan sanda let me at this juncture plead with you to give Borno State special consideration in the recruitment of various cadre of personnel in the post. Borno has lost a number of policemen. Ya ce bari yi amfani da wannan dama in yi wannan kira don a baiwa al'umman jihar Borno dama ta musamman wajen ɗiban jami'an 'yan sanda a matakai daban-daban saboda al'umman jihar Borno su rasa jami'an 'yan sanda da dama da ma manya-manyan jami'an su. Don haka na ga ya kamata a bamu dama ta musamman lokacin da aka zo ɗiban waɗannan ma'aikata. A cewar mai alfarma Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Garbe Ibn Ganami, Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.